Karo na uku a jere kenan da Fulani makiyaya ke kai harin kisan ɗauki ɗaiɗai wa manoma a ƙauyukan Lugere dambere Sambi da kuma Wamsara a gundumar Yadim na karamar hukumar Fofore da ke jihar Adamawa da ya haddasa asarar rayuka hudu da raunata da dama cikin makonni uku da suka gabata. Fargaban maimacin afkuwar rikici tsakanin Fulani da makiyaya na watan Janairu a ko da kuma kwaɗamin a watan Yulin bana inda rayuka sama da tamanin suka salwanta ya sanya manoman yankin sanar da masarautar haki hakimin Yadim da kuma ofishin 'yan sanda na yankin barazanar da suke fuskanta daga hare-haren Fulani makiyaya. Mutum da ya rasa ransa yayin da wata mata na jinyar raunukar sara da aka mata a gonanta. Malama Apolona ɗaya daga cikin waɗanda harin da makiyaya ke kaiwa gonaki ya rutsa da ita. Ta yi mini bayanin yadda aka far mata. Fulani ne ya kawo sanu a gona. Sai na ce ya fitar da sanun shi din Ya ce bare fitar ba shi ya kawo ne ko ni na kawo. Sai ina koran sanu sai ya miku da Ya buge ni sai ya gudu ya kori waɗansu waɗansu yara sai ya zaro a dai sai ya sare ni da shi a nan. Mai jimilar Sambi Baba Robert Jidda da ya jagoranci dattawan yankin zuwa ofishin 'yan sanda cikin hawaye ya yi bayanin girman barazanar da jama'ar sa ke fuskanta. Ba wanda zai tashe mu sai dai aka kashe mu yaran nan sun zo yadda za mu bi duka diddigi wannan yariya an sassare ta a gonanta ni an sassare ni an gonan na an kashe yayana yau kuma ga ta ana so a kashe ta Allah ne ya shirar da shi ita. mutane su je su karɓa kudi su ce mu da an kashe mana mutane mu yi hakuri wani iri haku na zamani. ko da na ziyarci yankin na gundumar Yadin da ke karamar hukumar fufore na jihar adamawa na iske magidanta na kwashe mata da yara ƙaura da su zuwa ƙauyuka makwabta don kare rayuka da lafiyarsu da kuma gargaɗin kada wani ya je gona ba tare da 'yan rakiya ba ga shaidar da wani manomi ya bayar a fadar hakimin Yadin na karamar hukumar fofore da ke jihar adamawa alhaji ji kabunu lokacin da suka kai koke gabansa. Kamin abin na ya faru, Haruna ya je cikin gona na ya na kawai. Sai matan da aka sare ta na ɗana da ya ga sama cikin gona sai ya kira ni. Da ya kira ni na zo na samu Haruna. Haruna kai kai abin na ɗaya biyu uku mai kana nufi da mu. kaga abin da muke fari kaga shaida sassara mata na ga shaida bisa tsari hakimin na yadim da kuma jami'in yan sanda na yankin ba su da izinin magana kan al'amarin sai da izinin magabatansu kokarin da na yi domin in ji ta bakin masarautar adamawan ya ci ga bayanin da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda na jihar adama sp otman abubakar abubakar ya yi mini a ofishinsa eh ba da masanin wannan amma kuma yana da kyau din zun nan ah, na sani din nan zamu dauki kwararren matakai shi yasa yana da kyau duk abin da ya faru muna da police station da outposts ko ta ina wanda duk komai kankantan abin ya faru ai kokari a sanar da mu kar a ce za a bar shi ko kuma a yi shiru a kai wannan ba zai haifar mana dami ido ba don yana da kyau domin kokari mu sani sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya